daren juma'a daren talatin ga watan al hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara daya da tara daidai da sha tara ga watan oktoba shekarar miladiya ta bakwai wannan shine majalisi na hamsin daga cikin jiran giyar kasusuwan karatun littafin muhtasar al'ulu lil'ali da gafar wanda malam muhammad nasiruddin al-albani ya rere shi daga littafin al'ulu na da imamu shamsuddin al-zahabi rahimahullahu Allah ya gafarta mishi shida limawa da shekul albani a wannan littafi yana karantar da mu aqidar musulunci ne wajen tabbatar da cewa Allah ubangiji subhanahu wataala ya daukaka burbushin al'arshin sa akan dukkan halittu zamu tashi a lambar tarjama ta 64 a shafi na 188 inda malam al-imamu zahabi yace yahya ibn ma'in sayyidul huffaz malam yahaya dan ma'inu sayyidi na malaman hadisi malam ya ce wato yahaya ya rasu hijira da shekara 233 ya ambaci lokacin haihuwarsa ba amma ya tabbata kamar yadda ya zo a cikin siyarwa a alamin nubala cewa an haifi al'imamu ya haifi ma'in ne a shekara ta 158 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ma'ana ya rayu kenan a duniya shekara 75 Allah ya gafarta mishi malam yace an-najjad haddathana ja'far ibn abi uthman at-tayalisi an yahya ibn ma'in qala daga ya dan ma'in yace idza qala laka al-jahmi idan ba bajame yace maka kaifa yanzilu yaya Allah yake sauka fa kullum ka ce masa kaifa sa'ada yaya hau qult ni al-imam sai na ce wal kaifu fil halataini manfiyun alillahi ta'ala la majalil aqli wannan kaifa din a ce ya Allah ya hau sama ko ya ya sauko dukkaninsu a bangarori guda biyu game da hawa ko sauka al'amari ne wanda yake abun korewa daga barin Allah ba a siffanta Allah da cewa yayaye kaza ba a yin wannan tambayar kuma hankali ba shi da mashiga a nan sai dai abin da nassi ya tabbatar shi ne abin da ya kamata musulmi ya saurara kuma ya yi imani da shi ba tare da doguwar fassara ko korewa ba wa yahya la yahtaju ila ta'arifin malam zahabi ya ce ya haya ɗan ma'inu baya buƙatan introduction bai buƙata a ce shi ne wani ya fi ƙarfin haka a cikin ilimi huwa hamilu rayatul hadith shi ne mai riƙe da tuta ilimin hadisi mata bi madinatin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala wa sallama sanata falasin wa falasina wa mi'atin ya rasu a madinar manzan Allah sallawatullahi wa wa alaihi wa ala a shekarar hijira da shekara 233 to kaji abin da ya faɗa mun lura duk wani malamin ya zo ya kamfani tarihin shi a takaice amma wannan ya haɗin sai ce baya buƙatar sai an ce waye shi a tsammanin shi kowa ya san shi haka yake tsammani ga ɗalibai da 'yan makaranta da masu karatu kamar yanzu ka ji jigon 'yan siyasa ne ba ka buƙatar 'yan siyasan da suke rayuwa yanzu a najeriya ka ce za ka gabatar musu da waye buhari ko misali yan kasuwa da attajirai ka ce za a gabata musu da waye dan gwati ko mutanensu ne sun san su ya sun su idan ka je cikin department a cikin university ɗaliban department ɗin suna zaure sai ya su kuma ya zo zai bayani sai a ce kuma sai an gabatar da shi ai kowa ya san shi to abinda al'imamu zahabi yake tsammani kenan daga ɗalibai da masu karatu sai dai lil'asaf a nan najeriya ba haka bane da za mu ce haya ɗin nan za ka tuba ba a san shi ko kuma a ce to abu ana tambaya kowa mai sani game da shi wataƙila za a samu ba mu san komai game da shi ban da suna mutumin wani gari ne mai matsayin shi a ilimi da sauransu saboda mu muna rayuwa ne a wata ƙasa wata bambanta da da ko'ina don an ce kowa ya sanya ya ɗan ma'ilu mun san shi mun san me matsayin shi a ilimi mun san suwaye malaman shi suwaye ɗaliban shi me abin da ya karantar mai wasu gwar maya ya fuskanta da ya mutu a madina ya aka yi mutu a madina me ya kai shi kaga gano mu sani ba amma tarihin yana nan abu ne rubutacce muwassa'an a cikin siru alamin nubala a cikin tarihu bagdad a cikin albidayatu wan nihaya a cikin sauran littafan sunna na tarihin sa mazaji kamar tadibul tadibul kamal da yayin su a takaice sunan shi Abu Zakariya Yahya ibnu Ma'in al-Murri kamar da aka ji ya an haife shi ya shekara 158 a cikin a su na ainihin kasar da ke na inda ya taso yana da hadisi a cikin bukhari da muslim da abu dawuda waɗannan dukkaninsu sun yi riwaya daga gare shi an ce mahaifin shi ya mutu ya hayan yana ɗan yaro ya mashi dukiya mai yawa wannan dukiya gaba ɗaya sai da ya ciyar da ita wajen koyon karatu kudin biyan makaranta kudin tafiye-tafiye biyan kudin hostel siyan littafi da cin abinci sai da waye gari ko takalmin da zai saka bayi da shi haka yake yawo barefooted ya kashe kudin da aka bambai gaba ɗaya na gado amma sun yi albarka ba irin yadda ake cewa kudin gado ba su da albarka ba akwai malamai manyan malamai da ya rayu da su akwai al'imamu ali ibn abdullahi ibn ja'far al-madini zamu zo kan shi insha Allah akwai al-imam ahmad ibn hanbal ahmad ibn muhammad ibn hanbal al-shaybani wanda shi ma kamata ya ce la ya taju ila ta'rif akwai al-imam ishaq ibn rawiya akwai abu khaythama shine wato zuhair ibn Harbi kenan sannan kuma akwai ah, ibn abi shayba waɗannan dukkaninsu huffazu ne kuma abokan juna contemporaries tare suka rayu to duka waɗannan suna risna wa haya dan ma'in suna ganin sa in yana waje ba sa iya magana dukansu dukansu waɗannan da kaji an ambata duka ya haya dan ma'in suna kallon shi a matsayin jagoransu yayin su a ilimi kawo ku wannan ta isa ka tabbatar da shaida cewa malami Ahmad dan Hanbali aka kashi tambaya akan hadisi zai ce ku tafi gun wanda Allah ya hadice shi dan hadisi ya ya dan ma'in haka yake cewa kan idhabu ila man khalaqahu Allah li hadha sha'an haka Ahmad Hanbali yake mishi kirari ah, abin da ya faru ya mutu a Madina akwai ɗayan riwayoyin kissoshi guda biyu wanda dukkanin su zahabi ya ambace su kuma ya nuna raunin ɗayan ah, wanda ya nuna raunin zai ta ce cewa ya ya ɗan ma'inu ya tafi aikin hajji suka je aikin hajji suka yi ziyara a ƙasar madina kamar da ake zuwa yanzu a je a yi ziyara suka wuce makka da ya je makka sai mafarki cewa eh, ya ga manzo Allah sai islamu Allah ya ci mashi a targhabu an madinati yanzu nan kana kyamar garin gari na madina wai sai ya hada kayan shi ya fasa aikin hajji ya koma madina ya je zauna don an fasara mai cewa annabi na bukatar shi ne a madina ya je zauna a madina hayar su wannan riwaya ce mun karaba ta tabbata abin da ya tabbata shi ne ya dan ma'inu dama mutum ne yadda aka da labari mutum ne mai ci yana cin abinci sosai in yi zana ci abinci aka ci abinci da yawa sun taho suna tafiya da aka zo wani zango da suka yada wani ƙauye aka kawo musu kyautar wani abinci suka ɗanɗana abinci sai suka tara kamar bai ruwa sosai ba sai aka ce ba za a ci bai ce ina shi sai ya ci ya ci wannan abincin kuma ya ci da yawa yadda ya samu ci da haka ba a shiga garin madina ba face mai da lafiya ya kamu da gudawa cikin shi ya rudi wannan gudawa ita ya ta yi hayar rauni yan kwanakin da aka je ziyara abokan tafiyar sama suka dinga kai kawo gashi saura kwana kaɗan a hau arafa idan suka ci gaba da zama a madina za su iya misin arafa gashi ɗan uwansu abokinsu malaminsu bai da lafiya ya za su har dai shawara ta yanke da ƙarshe cewa gaskiya za su bar shi a madina su za su tafi maka nan suka bashi ya Allah ya cikawa a cikin waɗannan kwanaki walayanin ashar ɗin kafin a isa ranar arfa a waɗannan kwanaki ya rasu wasu kuma suka ce rana biyu ma kawai ya ci a madina da ma'ana labarin shigowar shi madina da labarin rasuwar shi wasu ma a lokaci guda suka ji labarin cewa ayyaha ya ɗan ma'ina ya shigo garin nan jiya da daren ko garin jiya kuma Allah ma ya mai rasuwa gari ya waye kawai aka ce Allah ya mushi rasuwa dangin banu hashim dangin manzala sallallahu wanda suke madina suna da labarin cewa wannan suna da labarin babban malami ne mai kara sunnar dan uwansu kakansu manzala sallallahu alaihi da aka suka mushi ta alfarma gadan makara wanda aka wanke manzan Allah sallallahu a kai suna aje da shi shi aka fito da shi aka daura gawayya ya dan madina akai aka mushi wanka suka ce wannan كان يسب yasubbu an يذب عن an جدنا jaddina iyakar rayuwarsa ya kasance yana kara sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in fa haka aka dauko jana'izar ma kirarin da ake mata kenan ga mutumin da yake kara sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya dan ma'ini kenan rahimahullah yana da ainihin wato a da dama da labarai waɗanda al'imamu al'imamu ainihin alkhadir bagadadi ya kwararo su da yawa a cikin littafin ainihin wato tarihu bagdad da al'imamu zahabi a cikin siyaru a alami annubala allah ya gafarta mishi yana ya samu kanshi a fikihu ya haɗan ma'inu ba hanafi yana kuma zaɓin hanafiya a fikihu sannan ya samu kanshi a cikin ibtila'i na wannan matsala ta mihinatu khalqil qur'an wacce ta faru da ainihin su da yan uwansa da sauran malamai a wannan zamani an kama shi an buge shi ya amsa abinda waɗannan sarakuna zilawa suke so ya amsa wanda ya ya sa ya samu matsala da abokin shi kuma malamin shi shine Yahya Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahmad ibn Hanbal ya daina kula ya hadan mai baya baya gaisawa da shi baya ce mishi kuma bai kula shi yace koda wani zai amsa bai kamata kai malami kamar ka shiga cikin wannan ibtila'i wata rana ahmad dan hanbali ma bai da lafiya aka tun za a gaishe shi zugan malamai da ustazai aka zo ana ana gaisawa ana kaza a cikin gida da ya waigo ya gaya ya dan ma'ina kawai sai ya juya fuska shi gaba daya ya ki ma bari su hada ido har bai da lafiya kake ya ki bari su hada ido haka ya haya fita daga gidan yana tukuka yana hawaye ah, har ila khadiba galadi ya ambata a cikin asabiq wallahi cewa akwai ɗalibai guda biyu da suke karatu a gunsa wanda tsakankanin mutuwar junansu akwai shekara 95 akwai abin da muhammad ibn sa'adin ko kuma ahmad ibn muhammad ibn ubaidillahi at-tammar waɗanda dukkaninsu ɗaliban shi ne amma shekarun mutuwarsa tsakankanin shekara 95 wata rana an ji abu dawuda yana suka shi sai ake ke cewa to ai abin kenan shi ma ya soki mutane da yawa saboda ya dan ba bai da sassauci wajen suka mutane idan suka suka zama sa da matsala a hadisi ya taɓa zuwa majalisar wani mummusa tarihin shi a baya nu'aimu bin hamad a ƙasar misra da ya je nu'aimu dan hamad yana ta karantar da hadisai sai ya ce mishi amma waɗannan hadisan ba haka suke ba yana wa altafi ba shi kuma yana zaune kawai da ka ya ƙi kula shi dama ya saba zai maka nasiha ne kai da shi tukun in baka ji ba zai zai tona maka asiri ya ce to yana da matsala da shi a daina karba da ya zai faɗa a makarantar sai no dan ɗan da ya kushi ya shiga cikin gida ya ɗauko asalin littattafan ya fito da su yana ta buɗe ya cewa kai kana so ka nuna mutane ka kuwa sanin ilimi ne ana buɗewa kuma sai aka tarar da yadda ya ce ɗin haka suke sai ce jama'a ku da babu shakka ya haɗa ilu ya ma wuce da muke tsammanin shi wajen ilimin hadisi ya haɗa ilu gagara gasa ne e shakundum ne Allah ubangiji ya gafarta mashi wannan dai a takaice shine abinda ya faru da ya haya dan ma'inu har zuwa ainihin wato wancan rigingimu da aka yi da na halkar ƙura'an da makamantansu amma da muka ambata a ran da shi da ainihin wato wasu mutane kamar abu nasir tamar da shi ya dan ma'inu da kuma aligun almadini madini za mu ga mutum magana a kan shi dukkaninsu sun wayi gari alimamu ahmad baya karban riwayarsu ba kuma ma ya hulla da su ya ce kawai sun ba shi kunya sai daina harka da su rahimahumullahu ajma'i malam ya ce ƙultu ja'afarun haza lam a arif wannan ja'far ibnu abi uthman al-tayalisi albani ya ce ban san shi ba wannan jari huwa ahmad bin salman abubakar al-faqi thiqatun hafidun mata sanata 80 wa 300 wannan da aka ce najjar sunan shi ahmad dan salman abubakar malamin fiqh malamin hadisi ya rasu hijira shekara 348 Allah ya gafarta mishi sai malam yace Ali ibn al-Madini imamul muhaddithina malam Ali dan Madini jagoran malaman hadisi wanda ya rasu hijira shekara 234 ma'ana shekara ɗaya ne kawai su da ya dan mai malam yace Muhammad ibn Ibrahim an-Nafi'in haddathana al-Hasan ibn Muhammad ibn al-Harith قال سئل علي بن madini. wa ana asma'u ma qawlu ahli aljamaa'a qala yu'minuna birru'yati wa bilkalami wa anna allaha azza wa jalla fawqa as-samawati 'ala 'arshihi istawa fas'ila an qawli ta'ala ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum fa qala qra' ma qablahu alif la alif alam tara ila alam tara anna allaha ya'lam وقد أكثر البخاري في صحيحه وقال ما استصغرت نفسي إلا بين يد ابن المديني مات في ذي القعدة سنة أربع وثلاثين ومائتين بالن يتي علي بن المديني رواية سأنا daga aka samu ta daga al-Hasan ibn Muhammad ibn al-Harith qala yace su'ila aliyun bin al-Madini wa ana asma'u an tambayi malam ali ibn al-madini rahimahullah ni kuma ina saurare aka ce da shi ma qaulu ahli jamaa menene maganan malaman sunna menene aqidar su qala yace yu'minuna bir ru'ya suna imani da cewa za a ga Allah a lahira wannan shine aqidar ahli sunna wal jamaa cewa za a ga Allah a lahira mu'minai za su ga Allah kuma idan sun gan shi ma za su manta duk wata ni'ima wacce ba ni'imar ganin Allah ba yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin wa tamthilin wa darbin min mithali fayansawna an-na'ima idha ra'awhu fala khusra faya khusrana al-ijtizam yace za su ga mu'minai za su ga Allah a lahira ba a cewa ga irin ganin ko ga yanayin ganin ko irin ganin wani ya ce sai su manta gaba ɗaya duk wata ni'ima da suke ciki idan sun ga fuskar Allah ya ce mu'utazila da suke cewa ba za a ga Allah ba sun yi asara Allah ka ɗari mu daga mu'utazilanci wa bil kuma ahalus sunna suna iman da cewa Allah yana magana bai gushe ba yana magana duk sadda ya ga dama yadda kuma ya ga dama magana Allah siffa ce daga cikin sufofin Allah haramun ne kuskure ne bata ce zindikanci ne kare ta cewa Allah baya magana aqidar mu'tazila ce da haka jama'a su kula ba daidai bane wa anna Allah azza wa jalla fawqa samawati ala arshi istawa kuma malaman ahlus sunna suna da aqidar cewa Allah subhanahu wata'ala ya daidaita akan al'arshi a saman sammai gaba daya wannan ma ita ce aqidar musulmin farko babu wanda ya saba musu akan haka sai dai wanda ya ta'awili ko wanda yake karkatacce mai mummuna aqida ko kuma jahili wanda bai sa abin da yake a shekarun baya ne a yanzu ƙarshen duniya da bala'i ya yawa har wannan aqida take zama wai abin boyewa abun aji tsoron fadanta har ma sai a ce za a mutum hukunci fasu ila an qauli ta'ala sai aka sake tambayar malam yahya malam ali ibn al-madini game da to me zaka ce game da fadin Allah ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'u ai kaga har yanzu ana hujja da wannan aya akan cewa Allah yana koyi cewa ai Allah ya ce babu wani taro da za a yi na mutum. na mutum uku face Allah ya zamto na hudunsu wala khamsatin illa huwa sadisu ko su biyar sai Allah ya zama na shirin su wala adna min dalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma ko kasa da uku ko sama da shida sai Allah ya kasance yana tare da su a duk inda mutane suke sai yan bidiyar su ce kaga wannan ai nassi ne akan cewa Allah yana ko'ina to sai aka ce ma malam Aliyu dan Madini ya ka fassara wannan ayar faƙala ya ce ikra ma qawluhu ma karanta abin da ke kafin nan mai Allah yace alamtara tara annallaha ya alamu so inna ma'ahum ne da ilmihi kenan kai baka san cewa Allah yana sana ba ya Allah ma fi samawati wal ardi ma takunu min najwa da da ayi za su tona Allah yana ko ina da sai a ce alam tara anna Allah hadir ko anna Allah yahdur ko mun gani ilmullahi lahi shine yake da ainihin wato shumuliya a ko ina amma zatul lahi ba ta tare da kowa Allah yana sama a ƙarshen sa malam yace وقد أكثر البخاري في صحيحه عن علي بن المديني الإمام أبو عبد الله muhammad ibn ismail al-bukhari al-kabsh al-nattah rahimahullah ya yawaita riwaya daga al-imamu wannan abdullahi ibn madini shekul islam a cikin ali ibn madini a cikin as-sahih dinsa kuma bukhari yana cewa masta mastasghartu nafsi illa bayna yaday ibn al-madini yace ban taba rena kaina ba in zauna a gaban malami na ji kamar nima turin jahili ne ban san komai ba na ji ilimi yana tumbatsu ka sa kuma malamin da ka zauna a gaban shi sai ka ji kai kare da kanka yanzu ko da kai ma ne mahaddaci idan wani alaran ya zo yana karatu aka ce maka yi sai ka kasa karanta kowane fatar da ka saka wuta za ka ji kai gaba ta rikice maka saboda kare na kanka idan kai karata kama ka san mas ba ka da wasu 'yan alhusu wutsun aka ce to ga kushin ɗin masu solbata sai ka kawai ba ka san kanta ba ba ka bane haka in kai kana da kamar kai attajiri ne ka da wasu yan ka da kake jin kana taka ƙasa kana kana ta yi kana girman kai in ka shiga cikin asalin masu kuɗi wanda ba sa lissafi da naira sai da dala sai ka zama kawai ka zama fakiri sai wani shafi rayu liƙa maka sha saura to malam bukhari ya ce ban taɓa rena kaina a gaban wani malami ba irin yadda na raina kaina a gaban aliyu dan madi da ɗalibai suka zagaya suka gaya mai sai ya murmushi ya ce ku kurabu da shi ko tawalu yake shi ma bai taɓa ganin wani irin shi in ji malamin shi ma malamin shi ma ya yarda da bukari kuma su biyun nan wato wasu ɗa da uba ne na ilimi waɗanda ake kallon su ana jinjina musu ibn madini da ainihin ɗalibinsa al imamul bukari bukhari Allah ya gafarta musu gaba ɗayansu malam ya ce ma tafi zulqa'ada sanata 34 wa wannan malami ya mutu a zulqa'ada shekara ta 334 qultu ash-shaykh al-albani yace ibn al-harith na wa nafi'un lam a'rifuma mutane da ke cikin isnadin ibn al-harith eh, wato abin nan kenan ibrahim muhammad bin ibrahim da alhassan bin muhammad bin al-harith ya ce waɗannan bai san su ba da su da nafi'u da duka bai san su a cikin tarjama su ba wal musannifu zakara min riwayat shaykh al-islam abi isma'il al-harawi bi sanadihi anhuma shi kuma al-imam zahabi ya ambaci wannan ta hanya abu isma'il al-harawi da isnadin shi ta ta hannun waɗancan malaman to wannan kenan jama'a a takeice wannan shine malam ali ibn abdullahi bin ja'afar almadini wanda ana mashi alkunya da abul hasan babban malami ne mutumin ƙasar basara yana da riwaya a cikin littafin bukhari kamar da aka ambata da littafin abu dawuda da limamin nasa'i hakanan baban shi ya kasance malamin hadisi ne shi abdullahi bin ja'afar bin najih kenan shi malamin hadisi ne amma mutum ne mai rauni an taba tambayar shi dan me ka ce mana game da babanka yin shiru can da ya ja numfashi ya ce babana mai rauni ne kada ku riwa daga gare shi ya da gaskiya wanda da ake jinjina mashi wajen insafi game da iliminsa da da karantarwarsa da faɗan gaskiyarsa akan kowa ya taɓa yin mafarki cewa ya ga tauraro da ake ce masurayya ta sauko har ya kama ta ya riki da ya je gun malamai su mai fassara sai ya ce za ka zama babban malami ne wanda za a ji labarinka a ina a duniya da aka ka shiga harkar ilimi kuma haka din ya faru na fata mun fahimci wannan akwai wani mafarki kuma da yayi zamu zo mu karanta insha Allah a cikin amma a takeice shine shi ma Abdullahi Ali ibn Abdullahi ibn al-Madini ya gamu da fitina ta khalqul Qur'an fitinar da ya shiga ta fita ya haɗan ma'in ta fita ya haɗan ma'in don fitinar shi shi sai da malamai suka yi ta dabdala ma a kanta da haka zan so na karanta mana wasu maganganu daga littafin mizanu na itidal na al-imamu zahabi ya ila yau a tarjama sadar zahabi a nan wurin don mu fahimci musamman a wannan zamani da aka samu wasu da ake gani ahlus sunna ne malamai ne mustahidai ne suna da digirori da yawa an san su an ji labarinsu a ko ina ashe ko mu'tazila ne suna ta dawo da irin waɗannan aqidu na yan bid'a cikin musulmai da idan malaman musu ashekul albani muhammad awwal adam rahimahullah suka ce waɗannan ba malamai bane sai aka ga hasada suke musu sai aka ga wai suna musu suna suna musu abin ne halin malamai na ganin kyashi to yanzu dai tana ta bayyana ɗaya bayan ɗaya yanzu abin da ya rage kawai su ce dama sun ce isa ba zai dawo ba sun ce babu sihiri babu kaza ba su amanna da kaza ba annabi kaza kaza surutai iri daban-daban ga sunan zagin malaman hadisi aibanta malaman musulunci da girmama turawa da ganin darajar barna fiye da gaskiya yanzu kuma an fito da cewa ƙwar'ani ba magana Allah ba yanzu abin da ya rage ɗan uwan wannan magana ne a ce Allah yana koyina dama a tare suke da duk yake cewa ƙwar'ani ba magana sai ga wannan littafin yana magana a kan ƙuluri amma kusan kowace gaba sai yi magana a kan alqur'anu kalamun ba don lazimin kasancewar shi magana Allah shi ne Allah yana saukar da shi ne a matsayin zance daga sama ko mu fahimci wannan shine lazimin da kaga kowace gaba zaka ji malamin da yake ake ambata za mu je magana kan Ƙur'ani zancen Allah a takeice Ali ibn Abdullah ibn al-Madini jama'a ya shiga wata fitina wadda ainihin malamai suka bada labarin ta gashi daga littafin abin nan mizanul li'tidal fi naqd rijal na dai shi al-Imam Shamsuddin az-Zahabi shaykhul muhaddithina rahimahullah wannan malami zan so in karanta wannan tarjama gajeriya ce don sai mu yi duk ta'alikin da za gwargwadon abin da ya bayyana a cikin tarjama wannan da ke hannuna ne mujalladi na hudu na bugun madaba'a ta darul hadith da ke ƙasa alkahira waɗannan duka daga cikin littattafai ne na maktaba ta babban malamin mu malam muhammad awal adam albani rahimahullah wato maktabar darul hadith salafiyya kenan idan kana da littafin wato mizanu da itidal wanda al zahabi yayi shi ne aslan don bayani akan malamai daga cikin masu riwaya hadisi waɗanda aka yi saɓani game da su wasu sun ce mutanen kirki ne wasu kuma sun ce ba mutanen kirki ba ne shi ne sai kira su akan ma'auni shi sunan tabin kenan mizanun da ikida ma'aunin adalci fi na kadar rijal wajen tantance mazaje wasu ya tabbatar da rauninsu wasu ya karkata zuwa ga cewa mutanen kirki ne wasu ya tace menene aka samu rauni game da su littafi ne mai kima kwarai a cikin ilimi na hadithi na ainihin tahriji da sanin mazaji akwai dan uwansa ko ci gabansa shine lisanul mizan na ainihin ibnu hajar al-asqalani rahimahullah gashi a lambar tarjuma ta 5880 da ainihin biyar malam zahabi yace aliyu bin abdullah bin ja'farin abul hasani al-hafid ahadul a'lam al-athbat wa hafidul asr malam ali ɗan abdullahi ɗan ja'far baban hasan babban malamin nan ɗaya daga cikin shahararrun malamai malamin zamaninsa gashi yace ha da ta si al-imam al-bukhari abu dawud da tirmidhi da nasai muslim bai yi riwaya daga gare shi ba muslim ya mushi muhayada saboda waccan matsala haka ya tabbata muslim ya kyamaci hadisan shi saboda matsalar khalqul qur'an amma su wadannan sirriya da gare shi malam yace zakarahu al-uqayli fi kitabu duafa al-imam al-uqayli ya ambaci ali dan madini a kitabu duafa sai yace fa bi isa ma sana'a Allah wadare da aikin uqayli a wajen ka dauki babban malami irin wannan ka sashi a cikin lissafin masarauni al-uqayli shine muhammad Binu amr ibn musa al-makki abu ja'far al mai littafin ad-du'afa al-kabir littafi ne mai matukar kima a cikin ilmin jarhuwar ana buga shi a cikin mujalladi biyar al-imam al-buqayni ya rasu da shekara 322 rahimahullah sunan tafin shi kenan ad-du'afa al-kabir a cikin yana kawo mutane masu rauni yana bayani akan raunin su ya tantancewa to sai ya kawo hadda ainihin wato wannan malami a cikin mujalladi na uku kenan ya ambace shi shine zabi yace fa bi isa ma sana'a tur da wannan aiki faƙala a ciki ƙuƙari ya ce janaha ilabna abi du'at wal ya ce malam aliyu dan madini ya karkata izuwa ga ibnu abi du'ad wani alƙali wanda shine allazi tawalla barahu a cikin malamai na wannan matsala mun ambace shi a makon da ya shuɗe hukuntuna game da qadiyar ainihin al-imamu nasr ibnu asim wanda shi ne kaɗai shakka bai kamata a kashe shi ba bayan su suka zuga halifan akan a hukunta shi kuma sai ya ga kisa ta yi yawa a matsayin hukunci ya nemi da ya kakkauce shi kuma sarkin ya riga ya fusata wannan malamin kuma alƙali ya ja aliyu ɗan madini a jika har aliyu ɗan madini ya goyi bayan ra'ayinsu na jami'a wa hadithu mustaqimun insha Allah ce amma dai hadisai kam lafiyarsu a ilimi kan bai da matsala sai dai matsala ta wannan abin da ya faru qala abdullahi ibn ahmad sai ya ce abdullahi ɗan ahmad ya faɗa mini wannan magana tana na a cikin jarhuwar ta'adi na ibnu abi hatim razi cewa kana abi haddathana baban babanmu ahmad ɗan hambali da ya ba mu hadisai daga yahya ɗan ma'i daga amin daga Aliyu ibn madini kuma amsaka a ismi sannan daga baya sai da faɗan shi ma kawai in sai ce na rajul baya faɗin sunan shi ya riga ya fushi wa kana yaqulu tun rajul thumma taraka ba ba'da zalika daga baya ma duk hadisan da suke wato na ibn madini sai imam ahmad ne da karantar da su amma zaka same su a cikin musnad saboda wasu sun riga sun koye su kafin wannan matsala su kuma ba su goge a cikin nusafin su ina fata mun gane wannan qult al zahabi yace bal hadithu anhu fi musnadi tabbas hadisan shi suna nan daga imamu ali ibn al-madini a cikin musnad wa qad tarakahu ibrahim al-harbi haka ibrahim al-harbi mai garibul hadisi ma yayi watsi da da imamu ibn al-madini wa daliluhu wa dhalika limailihi ila ahmad ibn abi du'ad faqad kana muhsinan ilayhi saboda waccan karkata ibn abi du'ad ya kasance yana kyautata ma ibn al-madini wa kadhamta na'am muslimun min ar-riwayati anhu fi sahihi li hadha maan haka muslim shi ma dan saboda muslim shi ma ba shi da wani rufa-rufa don haka ya ki riwaya daga ibnul al-madini kuma hasali ma da ibn al-madini muslim yake yi maganganun shi na wannan guga zana a kadima akan magana akan mas'alar liqa wal mu'asara da ibn al-madini yake kafin yayi da bukhari kamar tana'a abu zur'a wa abu hatimin minar riwayati an tilmidihi muhammadin li ajli mas'alatul labs kamar yadda abu hatimin da abu zur'a tarrazi kamar yadda ibnu abi hatimin ya ba da labari a cikin adarwa ta cewa waɗannan malaman guda biyu sun daina karbar riwayar imam al saboda mas'alar lafzi bil qur'ani za mu zo kanta insha Allah idan mun zo bayani akan tarjuma imam al-bukhari yace qala abu hatim kana ibn al-madini alaman fi marifa nas fi ma'rifati hadith wal ilal wa kana ahmad la yusammihi wa ina ma yukannihi tabjilan da imamu ahmad baya fadan sunan shi sai dai dinga mishi alkunya saboda girmamawa to imamu ahmad ibn hanbal daga baya suka samu wannan batawa abinda nake so mu shi shine to daga nan kaga ya kawo mana mas'alar cewa wasu malamai sun karɓi riwayarsa wasu kuma sun ki saboda asali bai da matsala a ilmance ko ba a same shi da ƙarya ba ba a same shi da wani fasikanci ko mummunar aƙida ba amma an same shi da wata zamiya a cikin harkar rikici ko fitina da ta taso to duk mutumin da ya samu irin wannan matsalar ba a mai hukunci da ita ina fata mun gane wannan ba a mishi hukunci na duka a ce to tunda ya shiga wata fitina to shikenan komai nashi ya lalace to irin wannan matsalar mu kuma ita muka dinga samu a nan kasashen saboda karancin ƙwarewa mutanenmu akan hulɗa da irin wannan matsala irin ta inda malamai suke suke Kan ta kaga irin rigimu da aka cikin ƙungiyoyi da mazhabobi da tabiya na 'yan ahli sunna kala daban-daban daga nan kawai duk wanda muka ga cewa bai goyi bayan ra'ayin da muke ganin daidai bane to kawai sai mu watsar da shi gaba daya wannan kuskure ne jama'a anan yana da hasanat yana da ainihin ilimi yana da tarbiyya yana da halaye na gari ba a watsi da shi gaba daya saboda ya samu kanshi a cikin wata fitina ayyana don fitina ba kowa ke iya tsira daga gare ta abin da nake mana ishara a game da mafarki da aka shi malamin su ne Abdulrahman ibn Mahdi go majalis ya zauna sai aka ga hankalin shi a tashe sai suka ce Allah ga wata malam me ya faru ne sai ya ce nayi wani farki ne da hankali na ya tashi me ya faru mafarkin sai ya ce nayi mafarki ne na ga wasu daga cikin mutanenmu jama'anmu kamar yanzu a ce yan izalanmu ko salafiyanmu ko ahlu sunnanmu sun juya baya sun bar sunna nuki su laru ru'usi sai kai ali dan madini kai tsallaka ce ai ba wani matsala sai ya fasara cewa wa man nu'ammiru ne nukisu fil na lafazin nukisu da wancan malamin ya fada shi ibn mahadi sai ali dan madini ya kokari ya fasara da cewa shi abin da yake gani hadi mafarkin na nufin za a samu wasu malaman hadithi ne su daɗe a duniya sai fasara da waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalq wato daɗewa a duniya kuma alheri ne malami ya daɗe a duniya kuma sai malam abdurrahman Ibn mahdi ya ce mashi uskut kama da shu ba daɗewa a duniya ba ne. fitina ce wasu daga cikin ku za su shiga ce kuma wallahi na ganka a cikin da su shiga fitina kuma haka ta faru wata rana shi da kanshi kuma sai mafarki sai ce ya gan shi a mumbarin Annabu dawuda yana hudu ba sai waye gari ta kuka sai aka ce mai faru ya ce na yi mafarki ne na gan ina hudu ba a mumbarin Annabu dawuda kuma na fassara a matsayin fitina saboda dawuda Allah ya fitine shi na dawudu annama fatannahu malaman suna jama'a suna da ilimin fassara mafarki yanzu ne ba a san wannan ilimin ba da haka da zarar wani ya zuwa faɗa ma waɗannan 'yan ƙauye malaman namu cewa za su yi bokanci ma da malamai da dama a ƙasar nan 'yan ƙauye ne a ilimi cewa za su yi bokanci Allah ya gafarta mala albani namu haka ya faɗa ya ce yadda duk wani yazo ya ce ga fasar mafarki kuma irin ta sunna waɗannan malaman sai sun karyata bal kar da gobe malami malamin yuhitu bihi ilma abinda suke kenan ruhuya su ce bokanci kaza su ce babu kaza su ce babu duka abubuwa na ilimi sai sun karyata sai daga kuma kuma zo ana jin kunya ana ta wayo da dabaru yana da kyau mutane su gayyace su abinda baka sani ba kai shu kawai ya fi maka zaman lafiya man samata ja. duk musamman yanzu zama yadda ake faɗa man garuna ana recording ɗinsu da sauransu idan kana faɗa da ka jama'a kafin aje ko'ina za a gano ka me ke faruwa da waɗannan ce kaza maliku ya ce kaza sai zama ƙarya ne maliku bai ce kaza ba sai zama ya faɗa kuma ga su na maganganu kowa ya san su ko mun gane da kyau jama'a da aka wallahi jama'a kowa iya bakin shi Allah ya tsare mu sai ibn madini ya fassara mushi cewa ai abin da mafarkin ke nufi kenan cewa wasu daga cikin mu za su abin nan to dai mafarki yace ya ga ya ga ya ga shi abin barin annabi Dawuda ah, sai yace dama a ce na gani ne a mumbarin annabi Ayuba to sai in dauka wata falala ce dan shi kuma annabi ayyuba Allah ya jarabce shi ne a jikin shi ba jarabce shi akan addini ba to haka ko aliyu dan madini ya samu wannan jarabawa to kamar na ambata malami wanda yake asali malami ne na kwarai da ya shiga wata fitina jama'a ma'ana an zo siyasa sai goyi bayan dan takarar da ku jama'a ba shi kuke so ba mun faɗi wannan tun kama a ranar 2015 za ku yi tunawa a nan wajen cewa mutane su ba a hankali waɗannan 'yan siyasan sun zo suna ta hayane su da neman mukamai sun sa a ta zagin malaman malaman nan kuma sun fi mana amfani fiye da 'yan siyasa ko kun suna wannan magana a ga yi kiba mun yi ta ko da malami ya goyi bayan abin da ba shi kuke so ba ko kuna ta yayin sak shi kuma ya ce cancanta ko ku kuna ta yayin aaa ya ce bbb za a yi jam'iyya to kar ku kyare shi akan wannan ko da ku kuna da masaniya an ba shi kuɗi ne don ba rinda bace alal akalla a ce ya yi khilafin aula ku ci gaba da za ku jawo shi shi amma ku dawo ku kaunace shi malamin ku ne kuma ku ci gaba da moriya ilimin sa ko ya je an ba shi wasu kuɗaɗe ya zo gidan rediyo ya yi wani wa'azi ko ya wata magana ta saba abin da kuke a kai ya goyi bayan wata wata almundana ko son zuciya ko wani abu da ake so a promote duk malamai sa samun kansa a cikin wannan matsala ko ya an so kuɗin da aka ce an bayar na masallaci kawai ya je aure da su da ko a zo a gyara masallacin ko makamantansu an ba shi kujerar umara an ba shi mota da sauransu sai mu talakawa jahilai mu zo mu ta tsine mai albarka to abinda muka yafi shi mu ba daidai bane ba daidai bane jama'a amma idan dama malami an san shi cewa malami ne wanda yake batacce to shine dama ba za a ba shi uzuri ba kamar yanzu a wannan zamanin nasu nasu ibn ah, abin nan madini din ko wani malami Sulaiman ibn Dawud ash bai gaza su a matakin ilimi ba amma da inda kai tarzama shi zaka ji ce kana min halaka malami ne amma halakakke saboda malami ne amma mai zuki taban da akwai ƙarya ƙarya ba ta mishi wahala kowa san shi da karya. da ka sai aka wadatu da iliminsa za ga za ya ce ya zauna da wane ya karatu da sai ka ji ce fa ma nafa'ahu mujalasatu zama da yi da waɗannan malamai ilimi bai mishi amfani ba to amma waɗannan malamai ne na ƙwarai sai suka samu wata matsala to matsalar ba ta zama da ita za musu hukunci a ce komai nasu mara kyau wani ya daga cikin zafin kan da mu da ake cewa ustazai galibi muke shi kuma na san masu jin irin wannan magana ma za su ga kamar nima yanzu ban da zafin kan ya eh, irin nima na zama ɗan duniya ƙila ko ire-iren su ko mun gane amma abin da ka sani a karatu dole haƙƙi ne ka faɗi shi ba dole sai zai mutane daɗi ko kuma ya dace da son zuciyarsu ba wajibi ne mu faɗi wannan tunda abin Allah ya sanar ne wallahu alam muna da tsallakawa ne qala abu al-abbas sarraj sami'tu aba yahya yaqulu kana ibn al-madini idha qadima baghdada tasaddara wa jaa yahya wa ahmad ibn hanbal wal mu'ayyi wan nasu yatanadharuna fa idha ikhtalafu fi shay'in takallama fihi aliyu yace ya kasance idan akai sabani ma akan wata mas'ala shike shike ah, fitar musu da komai qultu zahabi yace wa qad kana ibn al-madini khawafa ibn madini ya kasance mutum ne matsoraci ba shi da taurin rai akwai dai ilimi amma ba shi da taurin rai Allah bai hada wa kowa duka baiwa mutaqiyan mai taka tsantsan mai bin abu ne a sannu-sannu fi mas'alati halkin alkur'an game da matsalar ƙwar'ani baya magana a kai baya shiga cikin wannan fitina ma annahu kana harisan ala izharil khair tare da cewa yana da kwaɗayin bayyana gaskiya faqad qala ahmad ibn abi khaythama fi tarihi akwai ahmad ibn abi khaythama a cikin tarihin sa yace samitu ya ibn ma'in yaqulu kana ali ibn al-madini kana ali ibn al-madini idha qadima alaina azhara as-sunna wa idha warada ila al-basrati azhara at-tashayyu ya kasance idan yazo kasar bagadaza sai nuna shi ahlus sunna ne cikakke amma idan yaje kasar basara sai ya zama kamar dan shi'a me me faru qultu zabi yace kana yuzhiru zalika bil basara li yu'allifuhum ala li yu'allifahum ala hubbi ali radiyallahu anhu fa innahum usmaniyya mutanen basara nasibani suna kyara ali to in yaje cikin sai zama kamar dan shi ya dinga bayyana falalar sayyidina ali tayawa dan yana musu da sayyidina ali shi a bane shi wannan cikin alamun nuna kai malami ne na gaskiya idan ka je inda akwai ta gaskiya ba a santa ba ka bayyana ta ko mun gane da kyau jama'a ma'ana an ka shigo cikin yan shi'a ka bayyana musu darasai na abubakar ko suna son ji ko ba su son ji idan ka zo cikin yan dariƙa ka bayyana musu falalar sunna da shari da ke cikin bid'a ma'ana kai musu wa'azi wanda zai shafi matsalarsu malam ya ci gaba da cewa قال أبو بكر الأثرم قلت لأبي عبد الله إن ابن المديني حدث عن الوليد بن مسلم حديث عمر lamma tala wa fakihatan wa abba yace ibnu al-madini ya karantar da hadisin al-walid dan muslim wanda aka ce umar ya karanta fadin Allah wa fakihatan wa abba fa mal abbu umar yace wai mene abu din nan thumma qala la amrullahi hadha at-takalluf na rantse da Allah wannan wa kai ne ayyuhan nas ma buyyina lakum fa'amalu bihi duk abinda aka bayyana muku na alqur'ani ku aiki da shi wa malam lam ta'rifu abinda ba ku sani ba fakiluhu ila rabbi ku miƙa shi zuwa ga ubangijinsa to ku ji kalmar rabbi din nan qala al-athram sai athram yace wa zakartu zalika li abi abdullah sai na ga imam ahmad cewa kaji kaji innahu qala fakiluhu ila khaliqi yace a'a yadda riwayar take ai an ce fakiluhu ila rabbi ubangijinsa ko ko fakiluhu fakiluhu ila khaliki kuma da zancen zuwa ga mahalicinsa ayat qur'ani ce kun ga aka ce mahalicinsa to ya zama kenan umar na cewa alqur'anu makhluq ko mun gane wai da ibn al-madini zo ba da hadisi maimakon fakiluhu ila rabbihi sai ya canza ya ce fakiluhu ila khaliqi kamar da dai malamai suke yin sasa su faɗi wani ra'ayi a shagubance sai malamai shi suka ce ha za ka kadhibun wannan ƙarya ne kuskure ne wa qad katabnahu an al-walid wa inna ma huwa ila alimihi yadda yake fakiluhu ila alimihi ba ila rabbihi ko ila khaliqihi ba kuma da ilimin abun zuwa ga Allah masanin ilimin ba Allah ubangijin Qur'anin ba ko Allah mahalicin Qur'anin ba duka wannan biyu suna bayuwa igwa ga cewa Qur'ani halitta ne ba zancen Allah ba malam ce wa akhbar ulul madini mustaqa mustaqsa fi tarikh bagdad a cikin tarihi bagdad khadib bagdadi a cikin mujalladi na 11 ya kawo labaran wannan malami da yawa da yawa sai za a biya cewa qad badat minhu hafwa a tsakarshin gaskiya ibn madini ya samu tintibe thumma taba minha amma ya tuba wa hadha abu Abdullahi al-bukhari wa nahika ga dai imam bukhari kenan ya ishe ka hujja kuma kad shahana sahiha shahana shine kamar da zaki cewa a zamanance caji yayi cajin littafinsa abinda kake batirinka sunan shi tashhid ya cika littafin shi na sahihu bi hadisi ali ibn al-madini wa qala yace mastasghartu nafsi bayna yaday ahadin illa bayna yaday ali ibn al-madini kamar da muka ji yace walau tarakta hadisa ali da zaka yi watsi da hadisin ali dan madini wa da sahibihi muhammadin da hadisin muhammad ibn isma'ila wa shekhihi abdurrazzaq da malamin bukhari ha ila yau abdurrazzaq as-sanani wanda mun wuce shi a bayana da matsala ta shi'anci da wasu matsaloli wa uthman ibn abi shayba da dan uwansa usman dan gidan abu shayba wa ibrahim ibn sa'd da ibrahim dan sa'ad wa affan da affan ibn muslim wanda affan yana da gaske wanda ibnu adiyin ya ambace su a cikin littafin shi al-kamil fi du'afa rijal can ma da za ku koma tarjuma shi a cikin nan mizanul itidal zaka ji zahabi yayi ma ibnu adiyin irin wannan Allah wadare din da yayi ma uqaili an eh wanda babban malami ne affan ibnu muslim zahabi a wajen da yake cewa zakara ibnu adiyin sai ya ce fa adha nafsuhu ibnu adiyin bai cutar da kowa ba sai kanshi dan ya ambace shi a cikin a cikin ainihin wato ad-du'afa wal uh, kitab ad wal matuki yace haka wa aban da kuma aban ibnu yazid al-atta wanda ya daga cikin rijalul bukhari wa muslim amma shi ma ibnu adiyin ya ambace shi a cikin al-kamil fi du'afa rijal haka wa isra'il da kuma isra'il ibn musa kenan isra'il na daga cikin a cikin bukhari da abu dawud da tirmidhi da littafin al-imam an-nasai amma shi ma ana ana ana cewa yana da matsala wa azhar as-samman azhar ibn sa'd kenan shi ma daga cikin rijal bukhari wa muslim shi ma uqayli ya ambace shi a cikin abdu'afa al-kabir na uqayli wa asad ko wa ba'z ibn asad ba'z ibn asad wanda al-azdi ne yayi magana akan shi da zahabi zo a tarjuma shi anan sai yake cewa to wal udatu ala al-azdi ni dai ban san komai akan shi ba sai al-khair wa thabitun al-bunani daliban anas din wa jarir ibn abdul hamid waɗannan dukansu da ba malamai ne wanda suke da gaskin rijal alal aqal al bukhari wal muslim wa muslim kuma wanda koda da za mu tsaya kowane ɗayan sa mai magana a kansu zaka ji irin maganganun da malamai suka faɗa a su irin waɗannan ce da zaka ce waɗannan da ba hadisan su la la gallaqna to da an kulle kofa hadisi kenan wan qata al da zance ya tsaya ba abin da za a faɗa kuma wala matatil afar da suna ta ƙari wastaulatin zanadika da zindikai su za su cika su haka ma ana kaddar da suna yaƙari. kare wala kharajar dajjal da lokacin shi fito dujal kawai ya karshen duniya da ya zo afa malaka aqalun ya uqaili zabi yace kai uqaili ba ka da hankali ne ka gane abin da kake yi kuwa a tadari fi mata kallon? ka san da kake magana kan shi kuma wa inna ma tabi'in ka fi dhikri hadha an-namati linadhubba anhu waɗannan ire-iren malamai mun ambace su ne kamar da ka ambace su don mu kare su wani nuzayyifa ma kila anhum don kuma mu fihim don kuma mu wargaza abin da aka faɗa akan su ka ta la an na kulla ahalin min haula'i awthaqu minka da tabaqati kai kama baka san cewa duk waɗannan sun fi ka ilimi ba da mataki da yawa bal awthaqu min fiƙatin kafirina lam turiduhum fi kitabika sun fi mutane da dama da baka kawo su nan ba fa min ma la yartabu fihi muhaddith yace ba malamin da ke shakka akan wannan wa ana ashtahi an tu'arrifani man huwa thiqa athab alladhi ma ghalita wa lam farada bima la yutabawu alayhi ina so ka gaya mini wani malami amintacce wanda bai taba kuskure ba ko wanda ya kadaita da wani abin da ba a taba ji ba sai a bakin shi wanda bai kadaita da wani abu ba duk malami yana da kuskure kuma duk malami akwai abin da ba a taba jin shi ba sai a bakin shi hasari ma malai ci gaba da cewa wannan ma abin falala ne a ce ga wani malami yana da wani karatu wanda ba a ji shi ba sai a bakin shi gashi nan dai ta maganganu dogaye maganganu ne mana tsallake wasu daga cikin su wa qala muhammad ibn uthman ibn abi shayba sami'tu ali ibn al-madini yaqul to bayan ya tuba kenan daga baya aka ji yana cewa qabla mauti bi shareni yace man qala al-qur'anu makhluqun fa huwa kafir ce duk wanda yace qur'ani halitta ne to kafiri ne wannan shine hukuncin malaman musulunci akan dume mai faɗa wannan hukuma cikin littafin al-ibana ta ibnu batta al-kubra kenan da littafin eh, eh, sharhu itiqadi usuli ahli sunnati wal jamaa ta al-imamu hibatullahi lalakai al-imamu lalakai sai da kawo malamai 550 a cikin malaman salaf daya bayan daya gari gari zamani zamani wanda suke cewa qur'ani zancen Allah ne qur'ani ba makhluki bane yace ga waɗannan malaman da nan ci gaba da kawo su ce da sai na kawo malamai sama da dubu biyar ma'ana ya kawo kamar 10% ne kenan na malamai ya da nan ci gaba da kawo sai na kawo guda sama da dubu biyar amma sai ka ji mutane suna warin bakin jahilci saboda an sa su a kujerar malata suna faɗa wannan magana kuma saboda wani shirme wai me hujjar su wai dan wata mata ta yi ridda wai sai a canza addini wai dan a dawo da ita a canza addinin salam to in duk mutanen duniya za su yi ridda ba za a yi haka ma'ana ai akwai mutane ma a cikin musulmai ayan musulmai wanda Allah ke kaddara musu su karanta wani abu ya ba su shuba sai su yarda sai a ce to shikenan tunda wannan ayat ta sa wani musulmi ya yarda a cikin ta daga cikin alqur'ani wani zai karanta kawai inna allaha thalisu thalatha sai tsaya iyalin ya ce a ah, to ya qur'ani ma ya ce Allah hukun? da haka sai cigaba cewa Allah hukun? sai mu ce a ah, to tunda an samu wani yayi amfani da iyanan ya yarda to a sa correction proof ko a goge ne fa abin da waɗannan ƙauyawan da ake ce malamai suke yi fa jama'a wai wata mata ta ji an ce ƙwar'ani da can Allah ne wai ta yarda to don haka a ce din malaman salaf su yi kuskure fa bi isa ma tasma Allah wadare da irin wannan magana tana fita daga bakin wanda yake da PhD a wani fanni na musulunci ya kamata jami'a da suka bada wannan PhD sa abin da suke su kwace gawansu wallahi mutumin da yake da PhD a wani fanni na musulunci kuma da sunan alu suna yana faɗa wannan magana ma'anar musulunci imamu malik ya ce duk wanda ya ce ƙur'ani ba magana allah ba ne a kama shi a kulle shi sai ya tuba in bai tuba ba alƙalin musulunci kawai sa a yanka shi kafiri ne zindiki malikun da suke wa ƙarya shi ya faɗi wannan maliku imamu malik yana cikin littafin ainihin tartibul madarik na qadi iyad yana na cikin tafin hibatullahi da alakai wannan na ambata itiqadi usul al-sunnah sharh itiqadi usul al-sunnah wal jamaa al-ibana al-kubra ta ibnu babba kitabu tauhid na al-imam ibnu manda kitabu tauhid as-sunna ta ainihin ibnu abi asim e, dan gidan imam ahmad abdullahi yace baban shi ya gaya mushi ga ayoyin nan ma ya kawo a cikin tafin zai karanta sama da aya 175 wanda suke tabbata cewa Allah magana Allah ne Qur'ani kuma tun zamanin sabai akan haka ake kowa yana karanta wa in ahadun min al-mushrikina sajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalam Allah wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinn falamma istami'u fastami'u qalu qalu falamma qalu ansitu falamma wallahu ila qaumihim me suka ji qalu qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan kitaban unzila suka ce haka gashi nan kuma kaga yanzu wannan da ya ce ah, hatta ya a kalaman lahi a na da ji magana Allah a bakin mai karantawa mai wa'azi amma Allah ya kashe suna hatta ya a kalaman wato sanda ake tilawa mai ake tilawa kalaman lahi wani ta ce fatawan malaman sunna milladun awwalihim ila akhiri ba a taba samun wani malami na sunna inda ya salafi ne wanda ya saba wannan ba sai dai ta'awili ana samu kamar irin nan ko fitina ko wani abu makamancin haka amma mutum ya fito ya tankari duniya da cewa wai a wai kenan kuma malik shine shugaban fikihu wanda ya shuɗe mai faɗi wannan ba ƙarya aka yi malik yana da magana akan wani. karanta a fa’alin ibad karanta wannan karanta tartibu mazalik karanta ko da risala mai risala ba shine malikun sahir ba a cikin muqaddimar risala wa annal kalamun kalamullahi minhu bada wa ilayhi yaqut wai bai karanta wannan ba tun muna yaran tun ba mu balaga muke karanta wannan na rantsi da Allah tun ba mu balaga ba muka san wannan karatu haka babu wani muzure da wani zai mana wai dan yana da PhD ko dan ya karatu a Misra ko ko a lahira mutum ya karatu in yi in ba gaskiya ya faɗa ba dole za a gane don gaskiya ɗaya ce ko a garin aljanu ya karatu za a gane kuma kamar da Allah gafarta mala awal albani rahimahullahu haka ya dinga faɗa yana cewa ku bi gaskiya saboda mu muka san ku a matsayin malamai kuma ku bi gaskiya ba za a zo wasu yara da ba su san darajar ku ba darajar gaskiya kawai suka sani shine wannan zamani mu ba mu san darajar kowa ba sai wanda ya faɗi gaskiya kawai in ba ka faɗi gaskiya ba da mu san ka a matsayin malami ba da gaskiya kawai muke auna da haka za ga mutane da dama za ka ji muna yabon su ba mu taɓa ganin su ba ba mu san su ba sai a suna ko a murya misali yanzu dr sani umar rijiyar lemu hafizahullah ni ban taɓa ganin shi ido da ido ba sai dai a murya ko a hoto amma na san malami ne na suna kuma ina yaban shi ina bin karatukan shi malamai irin su malam alkasim umar jibrin hotoro abokina ne malami na ne amma haƙon da shi bata wuce kwaya ko biyu ba da me muka san su kawai da sunna malamai irin su ainihin eh, eh, dr abdallah gadon kaya irin ga sunan da yawa a kano ga su wasu a kaduna wasu a sokoto wasu a ina ne ba za ka ta sunayen sunayensu mutum da ba lis ake yi ba duk waɗannan malaman sunna ne muna rayuwa da su muna yabansu muna jin karatukansu muna karuwa amma wasu ba mu taba ganin su ba da mai muke aunawa kawai da abin da ya dace da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine gaskiya abin da bai dace ba ko zamu ce kai wannan mashirbaci ne ba wani ma baka ji ma an muka tashi magana kan shi ma sai ya baka tausayi ko kuma mu baka tausayi idan na faɗa kawai kamun zanibi ma wata wata gida to to ya kamata malamai da ake cewa malamai a zamanin nan su gane wannan zamani ya riga ya canza ba za ka taɓa mana wayo ba yanzu a karatu ko kafin mu Allah ba za ka mana wayo ba ba mu ci mu malamai ba ne amma dai wayo ba wanda zai mutane yanzu wayo a kowane fanni ne saboda ilimin babu wani abin na akan shi babu wani shamaki abu ɗaya yake littattafan duk ga nan an buga su in ma ba ka da kuɗi ga nan online soft copies za ka sauke kaga komai da ka babu wani wani da zaka mutane ka ce maliku bai magana akan kalkul qur'an ba bayan gashi kafin a tafi kilomita guda ba ga karatu wala ka wannan wayan ba wanda ka wannan wayan ga a duniya da ka mutane su shiga taitayin su daina wannan karerai su daina shiga abinda da ba su iya ba falsafa ka koya ko je ka ci gaba da falsafa ka kawai ta usulul fiqi da ka koya na na manatika na mu'tazila je ka ci gaba da shi amma hadisi aqidan musulunci tafsirin alqur'ani sunna ka kyalewa malaman da suka iya ta kuma Allah ya huwace mana su a ƙasar nan ga sanan burjik ka je ka ci gaba da haka kada ka iya ko kuma ka je ka bude clinic ka ci gaba da eh, fidan mutane kana cire musu gwaiwa mata wanda suka kasa haihuwa kana turo musu da sai ka ci gaba musu musulmi amfani a haka wallahi Allah ya tsare mu zo ta gaba da zamu sharhi dalla dalla akan mas'alar khalqul qur'an sai mun zo kan tarihin imamu ahmad wanda shine kuma next za mu sauke lamba za mu yi magana dalla dalla akai akalla kasa biyar wanda kawai ne shafi magana akan waye imamu ahmad da kuma mihnatu khalqul qur'an tarihinta a ta takeice insha Allah Allah ya sa mu dace malam ya ci gaba da cewa Abu Nu'aym haddathana Musa ibn Ibrahim al-Attar qala haddathana Muhammad ibn Usman ibn Abi Shayba qala sami'tu Aliyan 'ala al-minbar yaqulu yace naji mala ayu dan madina yana fada akan minbari man za'ama anna al-qur'ana makhluqun aw anna Allah la yura aw lam yukallim Musa ala haqiqa al-haqiqa fa huwa kafir wanda ya ce Allah wai ƙwar'ani ba zancen Allah ba ne ko ba ba a ga Allah ba ko Allah bai magana da Musa ba ya ce wannan kafiri ne wa ƙala usman da darami sami'tu ibn al-madini ya kulu huwa kufrun ya'ani man ƙala al-qur'anu wa khaluq yace kafirci wa qala ibn adil sami'tu musaddad ibn abi yusuf al ya kulu sami'tu abi ya kulu qultu ibn al-madini fi ilmika wa tujibuhum yanzu da iliminka ka amsa musu fa qala ma ahwanu alayka sayf kai baka ganin takobi ne ni ina jin tsoron kisa ne qala muhammad ibn abdullah ibn ammar qala ibn al-madini ah, ah, khiftu al-qatla yace na ji tsoron kar a kashe ni walau anni duribtu sautan la mutu ce wallahi bulala ɗayan aka mun sai na mutu to kaga sai ya dauki rukhsa kenan saboda faɗin Allah misali man kafara billahi min ba'adi imani ko illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadra sune wanda Allah ya tsine ma yace ah, fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adhabun akwai ayoyi da dama da suka zo da irin wannan ma'anar waɗanda Allah yake nuni zuwa ga sauƙaƙa ma wanda ya ji tsoro illa an tattaku minhum toqa shine taqiya ka tsoron faɗan gaskiya dan ka tsira da lafiyarka in ka gaba za ka iya ba wancan azima ne fadin Allah innal ladhina tawaffahum malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qala alam takun ardullahi wasi'a fatahajuru fiha daka akwai sa'a a cikin addini ga wanda ya ga ba zai iya tashi kai tsaye ya faɗi gaskiya ba idan ana zamanin mihina ana zamanin bala'i aliyu dan madini din nan yawo suke da shi karanta a cikin sirar alamin nubala da littafin tarihu bagdad aka zo aka kawo hadisi cewa a da yake al'imamul khatibu gadari ya yi kokarin karfe kisa cewa ibn abidu ad sun ma aliyun bin madini kyauta kyauta har suka rikita shi talaka ne malami bai da ko dala ya ga kuɗi shi kenan sai aka ce to kaji imamu amur ya yi hujja da hadisin su dan abi hazin cewa a daga an ce za a ga Allah ran tashi alkiyama kamar da ake ganin farin wata me za ka ce game da hadisi ce don Allah ku kyale suka ce sai kayi magana hadhihi hiya hajatu dahari yanzu abin ake so kenan kawai an ce kai ne kawai za ka iri rikita hadisin nan ka fitar da matsala a kan shi da suka matsa mai ce to kai su dan abu hazim dai wani ba kauye ne kawai wanda yake fitsari a kan layi shi sai suka yi ta murna suka tashi suka rungume shi ana zuwa majalisa ga wasu kace to hadisin bai tabbata kai su dan abu hazim din da kace kana hujjar hadisin shi ya kai imamu ahmad ga abin da ma aka ce a kan shi mama da ke cewa ina jin wannan na san cewa to magana aliyu dan madina cewa ba wanda zai faɗa wannan magana sai ne sai al-khatib baradi yake cewa duk da yake ba wannan magana ba ta tabbata ba yace ba yadda za a yi aliyu dan madina faɗi wannan magana akan kaisu dan abu hazim wanda shi kaɗai ke da riwaya daga dukkanin al-ashratul bashir bil janna ya kusa ya zama sahabi babban tabi'i ne muhadrami ne ma yace kuma hadisin bai da wata kura kaza kaza kaza kaza aka ce sukan zo su tsaye da shi a gaban mutane a ce ga malam aliyu dan madini yana cewa qur'ani makhluki ne yana baya sai ce sai duk zaka ce wallahi ƙarya suke mu su mai goko sai ya shu sai nuna mutane ƙarya suke ƙarya suke ba da ishara su mai goko sai ya shu bayan da ya iya ne ya shiga fitina ko mun gane jama'a da kyau amma kun ji daidai karshe ya tuba ya dawo ya tabbatar da gaskiya to abinda muke fata mai ire-iren waɗannan malaman ƙasar nan kenan Allah sasu tuba suna nan da yawa masu cewa Qur'ani ba magana Allah bane Allah yana ko ina ayi auren mutu'a ayi kaza ga sunan malamai ne ga sunan jibga jibga amma marasa gaskiya Allah ya tsare ina ganin sai mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi akan tarjuma ta 61 wadda ce ta a imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk